kake da ita ni na fi karfin wannan kudin naira miliyan goma ni ba talaka ba ne rudanin cikin gidan hayaniyar tudun tashi sun ya zuba tashin hankali mai hana zaman nasuwar wuri-wuri amma na cikin shirin kamfanin 1718 motion pictures enterprises ke cire na ba ki aiki ba zan yi siyo naku don ku more ganin kallon gani ni fa masanin alkur'ani na san hadisan ma'aikin sallallahu alaihi na karanta littattafai daban-daban shine kuma ka turo wani ya dauranta saboda kana ganin wannan shine hanya mafi sauki da ka iya dauka matakan bincike daga bangaren 'yan sanda labarin ya kaɗa don gani gani da takun tsarin usuri ladani kwata-kwata baka kulawa da ni wani ne na rarrashi kitin da ke ce matata Ƙarfi na sirri na abin biyan bukata ta a hakika nai sa'a na samu ɗiyar gata wurin da yake raina ki haifo diya ta fita ko daɗiyan gata wata irin kisa cikin tashin hankali kuma akan shigewa duhun mabincika sai ƙaƙa ga wata 'yar za ki ga abin da zai faru in dai ni ne kin gane ko shiryawa Muhammad Awa ba da a lugun zaka. Tunan mahaifina shi ne farin hajiya ita ce gawa ta biyu in har ina da sauran da duniya ne in kasance gawa ta uku usri yana da yanayin tsarin kallo ko don ɗaurin tashin makallata a irin daurewar yankin shirin gida bayan gida to bari ka ji in gaya maka sai dai ka zaɓa ko ni ko waccan shege da kake shirin kawowa gidan nan ba zan yarda da wannan cin mutunci ba matukar ina raye wai ke baki san cewa Aisha ta fiki komai a wurina ba yanzu so kuwa kawai wani gida kenan shi wannan bajintar kallo da idan da ku suke mora an tsaro labarin da sakon isarwa gare ku ta hanyar libur yanzu kika fara kuka har sai ranar da kika auri mijin da ya rama irin wulakanci da cin kashin da kika yi wa jabir kamfanin uk entertainment su suka tsaro suke talla ma'anar su gare ku ga shirin uwar gida da bazajjiyar ta kamu ki kalle ki kalle ni wallahi babu abin da zan yi da ki wallahi ƙarya ne dube shi da allah sai ka ce namijin ki na fuskanci shedan ne kawai yake miki rawa aka uwar gida uwar gida uwar gida wanda ya shirya shirin umar kofar mazuka sai wanda ya ba da umarnin shirin uwar gida yasin awwal daban da sanin uwar gidan me yasa kika zaɓi kirka rika bata murya cikin gidan nan ba ka san hanyar kai ƙara ba ai sai ka ji ka kai ga sabuwar amarya da mijinta ga kuma halayensu masu daban-daban very good san darajar aure ba to ni na sani. Duk abin da zaki min zan ɗauka amma kanki ki kuskura ki samu miji. zai sani ni na iya kuma ni zan yi kuma nake yi Allah ne iya kuma shi zai don haka kuna magana akan kudaden daga darata da jiji da na da kasaita ta an hana kuna jin abin da manaja ya faɗa idan kuma da wanda ya isa ya karba ko kuma da wanda ya isa yi magana a cikin ku kai ne za ka yi magana? bismillah salama ne nan da ya yi fashin to da farko dai na da jaja lallai ku sunan ka da jaja sunan ka kamannin ka da jaja a mu mun gaji da mulki irin na kama karya mulkin fir'auna Thank you. dan baka san matsayi na baka da kai saboda ta kamar kuna da shi to mu muna da Allah ba za a ci gaba da mulkin kama karya a wannan kamfani ba ya zama to duk dan fansho sai an ba shi haƙe shi idan ma ba za a iya fito da karfin Allah su subhanahu wa ta'ala darajar manzon Allah da muke ci sannan alaihi wa sallama ya zama dole ya arka ku in faɗi tashi don haƙƙin mutane in fito a wannan kamfani don haka ina sake tabbatar muku kai manajan ƙarya kake yi wa yake ƙarya manajan ah, ah, ah, wallahi ka sake daga hannu kada ke sai na kifa wa manaja tafi a gurin nan na faɗa manaja ƙarya kake yi a san manaja ba ne shi tun da sama kai ku da kuke magana wannan ba ma'aikaci ne ba ɗan fashi ba ne ɗan fashi dan fashi ne yana bai dan fashi ko me ake da ɗan fashi don haka kai sakiri ka sakiri ka idan ya ce ba zai biya kudaden mutane ba tsugun ana ba kai tsuna mana ce me za ka yi me eh, za ka yi in ya ce ba zai biya kudaden mutane ba me za ka yi wa ka yi a nan sai mun yi maganin ka mun dau mataki a kanka in takamar ka ka isa to mun san ka isa amma Allah ya isa ya bi ka ya fi ya musu da dana ta da mun bincika a tarihi kai ba ma'aikacin gidan nan ba ne kanwar kawar kishiyar yayar yayar yayar yayar ka ba ka da izinin faɗar wannan sai ni na gaya musu ma abin da ya kawo ta lokacin kishiyar kawar kishiyar kishiyar kakata mijinta ya taɓa bani labari tarihi a wannan kamfani abokinsa ya taba yin aiki aikin da ya aka danne masa haƙinsa labari yake ba ruwa ba ba ni yake gaya ba na ga ya dace da ƙarfin iko irin na wani ma in shigo tsari dan a ɗauki wannan fansho a bar ko gidan marai ba ka kai an samu nada. da jajaki ne wa da jajaki Jajjaj. Yes, ka. Me amfani Me?

faruwa haka ki gaya min menene kina ta wannan abu haka ga kaya an watsa su waje to kin nuna min shi menene haka talle me me faru ba komai to ka fito kana salati tana ihu na ga ana ta watsa kaya jifa da kaya zaka ce wani baka san me ya faru ba ha ba ta ne me yasa kake irin wannan abu ye eh? to mafarki nake to na zama manaja a ina manaja wanda bai san bikin ba ka ce ka zama manaja a ina ka zama manaja wallahi gwaggwa kenan aikinsa kenan kullum mafarki daga ya mafarkin ya zama gwamna sai ya ce wani ya zama wani babban manaja to kai da bukai sai ka ce wani mai ciwon hau eh? kai da bukai karatu ba an sa ka makaranta kaki idan za ka zama manaja kaga dan uwanka yanzu da shi ne yana cin amfanin boko ya iya kai ba ka iya komai ba ka ce ka zama manaja ai na ka zama manaja ba kai ba manaja ba kai ba eh akwai da yake ai ka san ka ajiye to yaya ai na yi ko? ban zan tafi gaskiya ne a ranji na ya za a ce kullum sai ka tashi ka dinga tafiya kuma ka tafi baka dawowa sai dai gaskiya ne na gaji da abin da kake to wanda abin ki in an zauna me za a ci hmm? kuma in je ai ba zan kwana a can ba komai dai da yadda yadda zan yi da ai zan dawo kuma ni kana da ke gani ba na san ina ta nan ko ba na ganin fuskarki ba na jin muryarki hankali na yana dan tashi eh to kinga ko rabu da kamfanin ya zauna tunda ke ce babban kamfani ne wancan karami ne ciko ne koko zama na? Dadi ya fi. To kuma na zo da me za ci akwai matsala fa. Kin ga abin da za a yi idan na fita na san ni matsalar ki. In na taso da ku zan biya so miki aske ba da shi bane. Sai dai wani sa'in na kan daɗe sai in tara su to Wani. In kuma za mu tafi tare ma ni shirya mutum. A to ai mun yi waya ɗan zama da ta ce za ta so. A wato.

sani ko eh. ah, na farko dai kamfanin nan aiki aka ɗauke duk cikin ku ba na ubanku ba na uwarku ba su yi uwarku ba su yi ubanku lokacin da aka yi wannan kamfani ubanku bai sani ba uwarku ta sani kai ba alfarma ta sa aka ɗauke ku don taimakawa kanku to ku sani ba magana ba fashi kuna idan kai ɗaya daga ciki ba kuma kawo larura wanda ya fuskanci ɗaya daga ciki

duk abin da mutum yake ji da shi ina da jaja ga an kure ka ga dismiss ka ruwa ka bar nan ya sunan shi manajar ƙarya ne sunan shi dalle yadda ka ce ka kure ne to ko ubanka bai sai kure ne da kai nake ba tsoron ka nake ba na faɗa ba tsoron ka nake ni bane ni ne <laughs> wawa ya da <laughs> eh, mana eh, mana abin sai kariya ni ba babu wanda yake min abin da kake mini kai mana samu da cigaba cigaba samu da cigaba mecece kai matsalar shi da an ce abin da sai sai sa mutane ba ba za ku dinga sa ni inda kuna in ja in ja ba haba dan da aka fara abin nan ni ba ba dan da wallahi yadda ka kifa min tafin nan haka zan tafi tunani ne ma zafka ma ma ne a'a da jani ya ce tunani ne ina mazo. wallahi tunani ne ya ya za ta yi wa kai muna zaman lafiya nan ka ka mutane da mali ka ce wai wata tunani kake wani in tunani banza da irin wannan to tunanin uban da zake ka carara min tafi ba ka tukunya kunya carara tafi ba wallahi ba zan tukunya tafiya tunani in carara maka tafi ba a'a da jaju kaga da jaju da jaju Da jajin. da. a ka sa Ya haka? Yaya haka? Ai ka fi kowa sanin abu. Ya kai mana kisa. Na fi sani duk mare mu kuma shi kenan kuma sai ka ki tsaba ki tsalle ka bushin ka mari. ni ita karkare in shara mun tafi ai ba tsoron ka nake ba an kama direba an kama direba a wallahi da kuwa kai ba wani direba nan alquran ma ruwa kai direban kuma mu aka ba ba wani direba da aka kama ni ne na sharara maka tafi na tsalle na tuka ma mari kuma ba ma ka tafi tunani haka zama abin da yasa ni ba zan raba ba ni kyale mari da kai masa mari ne kwakwaran mari domin sai da ka miƙe zai ka tashi sama kai tsalle ga nauyin jikinka ga karfin hannu ka tsinka masa mari shi sa kawai zan kyare amma in ba haka ba babu yanda za a yi mutum haka kawai kai likimo cikin al'umma ka tsinka mutane mari amma magana ka sai ka shiga tunani kuma wallahi ko gaba ka sake tafiya tunani ka kace ni da mali aka zan tafi tunani wallahi sai na kace ka da mali sai ne maka kamun kazar kuku ne maka yadda ake waka tafila a tura dan mutum rani wallahi abin da zan maki kai ba tsoron ka kai me saka yaka ni Allah me saka maka yakin wannan kai dalla kai ka fa suka shi ai ba tsoron ka take ba Allah ma kai na fada kai wai dalla kai dalla ka bashi ka bashi wai dalla kai ne ka sake in kai sama kunya ka sake ka sake taban kirjiya in ka zo ka zo tantiri taban kirjiya taban kirjiya sai nace za ki abokin gida a a a a a sai na maka ka san Allah a a a waye tsakuwa da girman farko waye ta wallahi sai ga mu tsakuwa dauna tsakuwa ne dan aya ta tuke to ina ba to ina wala ni waye zan nuna ina zuwa in nuna wanda na raina da tsakuwa oho shi ne na raina shi ka da ka ka ne muke a a a a a a shike shike shike shike shike shike wannan take ne na magana nake ka ga abin da nake gaya maka ne ka ga abin da nake gaya maka ba ɗaya ba ba biyu ba ina gaya maka wani kaƙi yanzu ka ga ɗan uwanka yana cin yana cin amfanin iliminsa kai an ce kai ilimin kaƙi a kan lokacin ka ɓin mutum a duniya ne in kina son ki turmuna a rayuwa ta to ke faɗi magana juna ba na ƙaunar magana sama ballanta na shi kansa da arzikinsa da babu duk uwar su ɗaya ya kamata a ce ya tsaya min na zama wani ne ni amma har ya za arzikinsa bai tsina na mun komai ba ai ya ce ai ya kamata a ce an fara gani daga gida to ya zai tsaya maka baka da ilimi ya za ka zama wani abu baka da ilimi inda kana da ilimi ne zai maka to baka da ilimi da arzikin da babu ma duk ɗaya ne shi ji ba mm. to me yasa ka faɗa haka to me ilimi to dan baka da ilimi ne tun yaushe ake fama da kai ka ilimi ba irin faman da ban yi da kai ba ka ilimin ka shi ku da aka ce iyayi ai ya cancanta ce a kamfanin sa ne ne manaja to da me za ka yi manajan da rashin ilimin za ka yi manajan ni dai ban ce ki mun baki ba ai ba baki nake maka to baki kike mun mana kina neman ki mun baki ni ma in kasa zama wani wani ne ni to ai dama ba za ka zama wani mutum da baka da ilimi wallahi to tun da jiru baya kauna in ci gaba idan ina kaunarsa kada Allah ya muga ba na kaunarsa to saurara yanzu dai in ba dan jibon ba matarka da ka da ta da ta har kai kanka ba dan jiban ba matar ka ba za ta zauna ba saboda ba kai da abin da za ka ba ka ce ba ka ƙaunarsa kai da ɗan uwanka tashi ka ba tashi ka ba waje a fita ma zan daga gidan kar ma ki mun baki ni ba zan maka baki ba fita ma zan yi ba zan maka baki ba idan ma fice in na fita daga gidan shikenan ba zan maka baki ba amma dai tashi ka ban waje in ka ga dama ko yaƙi da jahilci ka don kai maka wallahi alhamdulillah alhamdulillah to dama abin da isa na ce ina gaita ta nan na eh, na san ofis ka san mutane ba su bambanta su magana ba to alhamdulillah gaskiya a duk wanda nake harka da su a wannan kamfani babu wanda na ji daɗin gudanar da aikinsa kamar kai alhamdulillah ganin ta gaske alhamdulillah saboda duk abin da nake bukata ta bangaren ka a matsayin ka na daraktan gudanarwa na samu ɗari bisa ɗari alhamdulillah yau illa wasu yan matsaloli dama da ce za ka zo dan tattauna a su ina fatan kuma za ka bani haɗin kai kamar yadda Allah ya taimake ka kai ƙarfi yanzu insha Allah tun da ka yi ƙarfi yanzu alhamdulillah magana ce ta gaskiya <laughs> shi ne nake so mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ni da kai na'am haɗin gwiwa ko da waɗe tirimimo ta sa su kaga a adadin buɗe kamfanin da suka to shi ne ke ganin ka sa hannun jarin a ciki mai miyar gana amma ya ka gani to daga gare ni in sha Allah da bi babu matsala kuma duk irin gudunmawar da kake nema a waje na in dai yana da ikonta to zan yi bi izinin lafi alhamdulillah ah, matsala ta biyu eh ah, tun da kaga akwai buƙatar ɗaukar ma'aikata mana da ƙarancin ma'aikata saboda abubuwa suna da fadada shi ke so mai shawara shin ma'aikata ƙanana za a ɗauka seniors ko a seniors za mu dauka ko genius shi ne ci bari mu tattauna da kai mu ji. to alhaji ni na ga a wannan gurin ka san shi wanda ya fara taka mataki na rayuwa to yana da buri da yawa to ina ga a ce maimakon mu dauki manyan nan idan za a samu guda goma to mu rage madauki ba uku a ɗebo ƙanana guda bakwai kaga za a sami al'amura su guda ne yadda ya kamata kwarai da to na gode alhamdulillah Allah ya bar zumunci Allah ya bar zumunci Allah ya samu da ina na gode don insha Allah madalla kamar kimanin watanni bakwai da suka wuce eh. wato malam na ji filin su kwa ana su kwa tafiya ake ragaje ragaje ragaje ana ta zuwa malam da karshe sai siddin ya kunce da shi siddin da wannan shi kan siddin eh. suka auno kasa manja manja eh. manja manja manja manja akai da da kai da jaja kar kai mutane shashi Allah wai me me ka ga masa me kunnan ka yaji a ka faɗa dai abin da ka ga masa abin da zan faɗa ai babban mutum ne banja banja wannan fa wulakanci ne ku dinga mutum dariya ku ni ban mai wulakanci a'a ya mana kaga kalle talle talle lalle ita wani ke magana nan ka maimaita abin da fada ka saurare ka ji magana da yake eh? ya saurare ka haba oh. <laughs> manaja oh Allah ta manaja Allah ta manaja to ka ji mana Allah ta manaja me kace manaja na ci ko wani abu ne Allah ta manaja kar ka sake min wannan ni ba na haka an ce wani ina baka labari yawa ina da ta kamfani manajan motoci hayaki gidan giya ah. na mota mota ba a ah, giya boss zaka ce giya boss giya boss giya doro manaja yake in ka ga yana doro ba komai yake tunani ba kuɗaɗen da suka zubo masa a Ai ba. ina baka labari lokacin da aka zo ana cikin mulki kai fa ƙarya ce da kai ka fiye zubo mutane ƙarya kake ka gane ko kai magana da shi ne kawai ka gaya masa abin da kake kake faɗa shi ne limawa eh, manaja manaja kuma sa ku bane manja manja ah, manaja manaja manaja manaja eh. Eh, yayi manaja ku Allah ta manaja wallahi da rainin wayo suwa suwa suke rainin wayo rainin wayo Manaja, manaja. Manja. Manja, manja. Manaja. Manaja. Ai Allah ya baka yawan rai. Shi fa manaja da kuke gani na eh. kuɗaɗe. Manaja babu abin da manaja yake bukata sai kirari. Gaskiya ne. Manaja. Eh. Manaja. Baka da magana manaja. Baka da magana. Manja, manja. Manja. Manaja, manaja. Manaja. Manaja, manaja. manaja manaja ba ka da matsala manaja ba ka da matsala manaja manaja manaja manaja manaja ba ka da manaja manaja manaja manaja manaja manaja Mariya ba kidada kidada ba. Me yana baka magani ka dinka famin kokari a kana dolo. Sai ka ce ka ci bashin da aya. Kamas kamas

naira ba mai magani yadda ba ma maganin taro ko sisi mu muna da duk wanda ya yi ko ya zo ya tarar da mu a nan. Wai har yanzu da dawo? Layi, har yanzu. Ina tunanin kuma ko su da tare shi. Me? Ko Saboda gosulan da nuna ma mutum dole sai sauri a sai shirin kwafta. Sauri. Na sauri. in ka tashi sama ba shi nan ba zai tare ka wani zancen guest ko wani bana da Nera! manzana shiga cikin katon banza katon wuce za ka bar za ka bar kushe shi ba ba ba ba ba ba su da bani to is the passions eh eh gas gas so is gaso ga so is i'm on so is sir gashi manager i'm sorry sir It's cool. Oh, oh, oh. Sorry, I, I love you, Moni. I love you. It's like, you are welcome, Moni. You are welcome. Money, money, money. igual ko mutanen koyi subhanallah ta fi ta gayya zafi Allah kaka gobe baka kuma bacci a majalisa haka zan sada don kuma kwashe ka da tarbi da ni da kai da mutanen ko a gondi ina ba ta labari akwai wani sarki tun muna yara aka wani labarin fa idan sallah ta zo ba ɗin nau'in naman da baya yankawa a gidansa <laughs> wato wannan sarkin bakinsa ba yankewa da cin nama kenan ah. kuma a yadda na ji wannan sarrin hausar da ta ƙara je ta zagayo namun nasa baya ƙarewa <laughs> wato wannan sarkin bakinsa baya yankewa da cin nama kenan <laughs> yake wanda ragai ba ce santi nake yi a'a ni ba ma santi nake ba ina ne na cewa kamar kai alaji kai santi ai santi sai yara wani lemon kuma dai mm. kina ji yanzu magana ce ta gaskiya ba santi ba ya kamata bari mu je ƙauyen nan ko kuwa <laughs> gaskiya ne ka ko ba kuma ma ji mu samu kaza a ƙauye <laughs> wai wa ga muke ni ba wannan zance wannan ce magana ce ta gaske fa nake gaya miki ko dan a da sabon gode a aji ko to da gaske nake yi na na wasa ko ne da abin da ya ce ta gaskiya abin za a yanzu yaushe ki gani za mu je gaskiya ga shi ina jin ko wannan satin ko yayin sa a dai dai dai ake dan haka na baki zabi wannan satin ya ka gani yayi yayi ki shirya mu ka gani ko da abin da nace ai ba shi ya kai ba san san ba shi ya kai a ah, an gyara nan a rushe shi gaba da kudin ka ne kuna ba na kudi ba da nace kudin ka ne kuna ko a rushe kuma a je gidan gonan nan kan nan eh, a sake su a sake su a sake su ba na san su a sake su kawai a bar su su fita ni ne nan na faɗa ma ko kana da jani to a ba da su sadaka kai abin da nace ai shi za a yi shan awakan awakan nan gaba ɗaya sake su za duk su shiga gari mai rabo riba duk ɗaya su za har awakan nan duk a rushe su katakata to dan bakin ciki don ka san kai ba ka da akuya ko guda ɗaya a ciki shine zaka ce za a rushe katanga a kori awakai to wallahi tallahi baka isa ba na rantse maka da girman Allah ko baka isa ba wallahi ko sai dai ai duk abin da za a yi a cikin gidan nan na gaya maka kenan haba gyatin haba gyatin haba gyatin gyatin gyatin ke ni dole na abubuwan da nake yi da sambatu ne kawai tunani ne ke kuma rikin ɗauka da ya ha uwar haya kaka tunani to wallahi wallahi sai ka haukace na rantse maka da Allah ko sai ka haukace da ku ba daina cire miki kari ba wallahi tallahi da ba daina cire miki kari ba a hannu ba ma a nan sa cire miki yanayin mulki na banza yake ka ki ga sana ka ka ka wai wani dan dan kan waya wai gidan gona ya je tanta guda ɗaya ta ci gaba da noman shinkafa yake yau ga na Allah ina da Allah ku da gonarsa to in ya tashi kama ka shi ba wai haka zai ma baram zai ma ka kasa mu ni na yi mamaki wannan hanyar kamar ba hanyar garin nan ba. tabu ta lalace kuma ga nisa a nisa a jana muka samu idan ka daɗe baka zo bane shi yasa Allah wai gida sarautar mota gida sarautar mata dai sako dai ina ta ganin sako kowane lokaci a ta aikowa Allah ƙara buɗe Allah ya ƙara buɗe Allah ƙara arziki ya ƙara arziki Allah kuma yi albarka sa a zama a duniya lafiya kalam ina gajiya lafiya kalam na wala abubuwa da ga shi kuɗa ba ya son zuwa da ni kullun sai na ci masana su zo ci ko zo zo ba kuma ai ba kin jiki yanzu ba ga shi dai na zo da ke ba ko da Allah ki ci masana Ah, za ki iya kwana a nan? Ah, mu ai lamarin ne ku da kuke binni za ku iya cin mu. Kana san da za samu dambu. Ina mai gidan Bacci dai. A ah, mutumi na ya muka same ku? Kamar yadda kuka bari. Bacci bacci take yi ido na biyu amma idan ka biyu kana jin an yi baki ba ka Allah ko wallahi gogo ko wallahi ta faru ta kare me ya faru daga yau wallahi in kin ya koma ba ni wallahi sai din bana nan wallahi bai isa ba wallahi ba ma wani yaya kamar ya to kai banda abunka me zan dauke kai ka binne kai me za ka yi a can kai ni gidan yankan kai Kai, ya kake gaya magana ne haka? Na gaya ma. Talle. Me yasa kake irin wannan? Kina jin Dama da nan. Wallahi ta. mutane zan biya musu. Tashi, tashi ke. Tashi mana. Ka bari mu gama maganar da muke mana. me yasa kake tashi tashi to tashi tsaye ku ta tsaye amma gama gaisa ko a ba shi nan ta shirya ta ni na na yi gaba mota a ka yi gaba wajen mota kamar yayan. ka yi a abin da yasa na kirawo ka saboda na yi wa hankalinka na kuma yadda da irin zaman da muke da kai da amana da kirki tare da kuma hakika kamar yadda na san ka duk ka canja inda muke da jajirce wannan sai na ga ba wanda ya dace da mu wannan hidima mu ba kai ba ni hidima zan danka wannan amana a hannunka da yau mai irin ta yau ka zama manajan wannan kamfani ai ka ji ko na ji to abin da nake so da kai ka zama mai gaskiya a duk inda kake kuma ka rike amana kuma ka zauna da sauran ma'aikata lafiya ku haɗa kan ka rike amana har ka nuna wani dan uwanka ne aka yi aiki tsakaninka da Allah yau an gama to saboda haka za ka iya fara aiki daga yau in ka ga dama za ka iya fara aiki daga gobe ko duk lokacin da ka kai ya ai ba abin da ake aikin aka fito to shi za a to is to na gode <laughs> na gode manaja manaja yaya eh manaja yaya tallan manaja manaja yaya yaya yaya yaya kai kai Allah na gode ma Allah kaga ranar soyayya annabi kenan in dai kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi wallahi ba za ka ga ba za ka ba za ka ba matsala in dai kai masoyin annabi ne baka da matsala Allah na gode ma Allah na gode ma Allah ka ƙara annabi karama alhamdulillah Allah na gode Allah na gode Allah na gode Allah na gode buri na ya cika haka na haka na kusancin buri na cika ayuka mutum ya kamar yaka ah! kai eh? Allah tsila tsiyan mahaukaci mahaukaci ka gashi da riga da hula da wando kaya mai kyau amma mahaukaci ne ya a to ka ce mahaukaci da ma ka shi na tsohuwar kwaya mu da dama to duk mutumin da ya fara cizon saba ka san mahaukaci ne <laughs> sai ka ɗaga hannu ka da shi ka ɗaga hannu buri ya ci kan ba mahaukaci ba ka daga a majalisar nan daga dani sai kai in ci da sama yake to <laughs> hadiya na kusan tafiya bindi yadda ta je bindi mutum bismillah mai zaka kuma abin linka kuma ah manaja gaskiya manaja yana bai ba ma yana bai ba wallahi ka rubuta ka ajiye sai ka ce min sa ana wuce yana bai ma sai ka ce min sa gaskiya ba jimi mai kira ka ka san ya fi sa girma eh, eh ai mana ba jimi ka san mai kasa dozan nan sai ya fi sa girma <laughs> eh mana ka san ni wannan abokina ne kuma muna tafi duk inda muka ga wata inuwa muna gurin yaushe za ka tafi birni ina ruwanka saboda ka san niyyar da ka san gam haka ne kuma ni da kai mutuka raba Noje na ne wai irin a wannan wasa ne wasa ne dan wallahi tallahi za ka tafi birni to kafa ta kafar ka to a can ma ka kuna wani abin ziyara kana tsokansa kira ka je kuna na wutsiya to wa ma waye ya zo ma har ya ci tunanin ma zai je binnin to to kai ku je da shi ya na jibu wa ya na jibu sai zo ne eh Allah sarki jibu kai ya na nan ma ya zo tare kuma za mu ta ya ma zo tare za mu ta sarki jibo kai rabu na da garin jibo na da garin jibo tun Allah da mako da gurin kallon wasan mashi an Allah ji wasa sai zan ji magana eh a zan ji magana ai ai kudi sa sa zan ji kafa ta kafa kuma biyayya ba yanzu na fara yi ya eh, biyayya ma da ladabi da sauƙi da kai ka hau kai na ka zauna yanzu ma na fara ko tuntuɓe kai ma ka dinga kira sunana ba na fata in kai tuntuɓe ka kira sunana in za ka ci abinci ma ka kira sunana ka ce da jaja in za ka faɗi ma ka kira sunana ka ce da jaja ta inda kake ma zan maka gaisuwa kira sunanka wannan magana ya kira sunanka to kuma na bige da kira sunanka na zo ya mutuwa eh, eh. na kira sunanka to na cika da me ka da jaja ka ga ka cika da da jaja ko da ka shiga kabari ba za ka yi bakin ciki ba ka cika da da jaja sai ka tashi cikin yan tsaki da eh. ka ga wallahi sai ci jajayen duka <laughs> shi ma yana sai taba kai ke yi yana sai aiki taba kai ina ai Allah kada ki bauta ba ai wa ibuyun

in ya ce zai bi ta ai ba wani abu ba hmm? uwanka ne zumunci fa ba na son ku raba zumunci ba na son ku raba kawunan tsakanin kai da kana ji na dan Allah na annabi abinda nake so ku hada kanku kar ku nemi zumuncin ku ya rabu tsakanin kai da kuma. dan ya ce zai bi ka ai ba wani abu to sai ku tafi to baba da ne gaskiya ba ya tafiya da shi ba saboda duk garin nan dai ba wanda ya fi sanin halin wannan gida ta wurin kai ne da shi baya jin magana fitinan ne na ƙarshe tunan kika sa baki to ba wani abu sai in tafi da shi amma dai ka sani da can birni da nan fa ɗaya bane zaman ba iri ɗaya bane sai ka abin da kai anan an kace a can zaka yi to ni fa babu wannan haka in Allah da kuma wannan abin da kake ganin fitina da yake Allah ya yarda barka Allah zai bi ka wallahi zan zo zan zo wallahi daman ni bakin ciki na zaman kauyen nan to wallahi kuma zan ma duk abin da kake bukata wallahi zan yi ma to ka shikenan ba wala sai ka dama ni taurin kaina na karaba da nan ba za ka yi wani abu mun tafi eh? ka tabbatar min wallahi tallahi ba zai yi ba gashi a tsakanin ku na hada ko ce ta biyo ba fa gatin bace shikenan ba gatin bace ba wani rabu ka shirya din sai mu to ce zuwa an gani a'a ji da kai ba sai ka gano ba ka zan ji haba to tun da ya fara ladafi ka bar ya ya barin gano gano ya a'a Allah ya ya barin ka bar ya an gano an gano ya na ce ka bari ji ko dama kai ne take sallama da jaja ya gari lafiya alhamdulillah sai na ji sallama ashe kai ne eh, to me yake faruwa ina mai gurin ka na to shi na ce gani sai ka ga abin da yake faruwa zuwa ne dan Allah dan annabi ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka irfa maka asiri ka rufa min asiri ba to na ce na ce ka gaya ka tashi tashi tashi ka a ranka da ne ba na hada ka bada da kai ba ai ke nan ti ne gurumi to ka gaya min in abin da zai yi ne in yi ma wanda ba zan iya ban ce ka yaku ranka da ne nema na go to ka gaya min wani me ka zo nema ranka da ne ka taimake ni dan daraja ki a taimaka gwaggo kamar yadda Allah taimake ka so nake za a tafi birni ni ma a tafi da ni birni Eh. kenan shi kenan wannan ita ce matsalaka haka ne la ta shi kenan gobe da yamma ka shirya sai a tafi da ke eh, ka shirya gobe sai a tafi da ke na gode eh kasan ba da za ka ta da kafaɗa ta ka gode a da da da ka shirya ba wannan za a tafi ko ne insha Allah na gode na gode ba da ko je kama daɗi daɗi nan je daɗi nan nan muna nake yi labai na gode labai nan da ji ko nan da ji da kala ba da kai to to kike nan ku jami'i a rigi nan gani ka na gode da ai birni da fushin mai sunana ne tsiya sarre ta dalaga waye zai je da kai ina za a je da kai a'a a a'a na ruwanka ba ruwanka da tafiyarsa taka daban tasa daban ka kan mai iya bakin ciki in an tafi da ni ka da da baka da fitowa baka da baka da a ku shiga mu tafi mu bata lokaci ko ni ba na saka muna aminan juna mu dinga cin duniya kullum muna aminan juna mu dinga artabu muna rigima kana baki ciki da abin da zan samu ku shiga ku mu babu. Ni gaba ma zan shiga. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. To. Shiga mana. Ita gwaggo. Kalle. Allah ya kiyaye. Allah ya kare. Allah ya tsare. kana ji na ko talle to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye kai da ka shiga ka nitsu fa talle ba komai ka nitsu ita de ita de ta da res ta mi to Allah ya kiyaye sabida mun talle to talle ina ja maka kọ́ mẹ́ta tó kọ́. Dẹ́mídà o, kọ́ mẹ́ta tó kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo gbogbo. na bari zan gina wani hotel a america eh. Eh. Eh. club din real madrid ma zan sai shi gaba daya ba a matsayina na manaja to ba dala ba ce naira ke na duk abin da na sa a gaba na zan yi shi na gadara na isa in dai naira ce oh. ha ranka ta kafin su sai sa da rafalin da laiman din da yan baldin da waye duk kulab da real madrid sai na sai su an kawo man dama sa alis ma ba yana kawo maka taurin kai dama eh eh eh shi ma za a sai shi yawwa ina jin kisarar da yake na'am yes sunana Islasi. distinguished Honorable uh, Engineer Professor General Manager na this company of Nigeria. Yes. manajoji aha jama'a